sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, Daren Fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin kamar yadda darin fikirin ke girma da bunƙasa haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa aikanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai don su taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya san yatsa ɗaya a barcin taliya domin tallafa wa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app ɗin darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shagon fikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko faga ko kuma e-naira don sauwaƙawa kuma ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul Darul sikiri da ke Money Point Microfinance Bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta fusi domin ya da suna. da abin hawa kafin baɗi ka tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah na maka jinjina ta sa musulunci ya yi gaba.

آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا ويسأل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأصبر علينا حجارة علينا من السماء أو أليم وما كان الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة Wa kulle bala da tuffinna. Da kawai ne wa a kawaci Fila asalama wa rahmatullahi wa barkato. Ke gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha biyar ga watan Ramadan. An gama hawa Sa'udu a gangara. Hijrar annabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu lissafin nasara yan misha yau muna shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku bayan allah har yanzu suna ta ba da gudunmuwa ta marayu allah ya saka masu da alkhairi jiya ce a manna kwamitin marayu ya same ni a ofis ya ce sun tattauna a mataki na kwamiti bana za su yi kokari a ga an fara kaddamar da gudunmuwa wa marayu da wuri fiye da bara saboda su samu teloli da za su yi musu dinki kamin rabarin ya kare cikin abubuwan da ake marayu na kyautatawa akwai kayan sallah a ciki ya ce to saboda wannan zai sa maraya ya da farin ciki cikin wato sabon kaya wannan shawara ta fi tana da kyau Allah ya taka musu da alkhairi mu kuma Allah ya ba mu ikon tallafawa na taba gaya muku abin da ya faru Adamawa shekarar da muka bude kwamitin marayu shekara ta farko shekara ta biyu a wannan lokaci wani abin bai sha'awa ya faru shugaba ya tura sakatare na kwamitin ilimi na ƙasa ya yi odan kaya na marayu daga saudiya kaya na designers masu tsada irin wanda ministoci da gwamnoni da kwamishinoni da manyan 'yan kasuwa ke siya wa 'ya'yansu idan sun fita kasar waje aka kawo kayan na kudin da aka kashe aka sai kayan na ce shugaba babu hikima a ciki kudin da aka ce aka ce wannan kayan ya isa a ninka adadin marayu kuma duk su samu yin anan najeriya za mu sayi irin namu me hikimar a kashe kudade masu tsada irin wannan shugaba ke gaskiya kama da sakatare nema na yi wannan tunanin ya ce to amma dalilin da ya sa na ka aka fi wannan kayan ya ce idan na fi kasar waje na kan siya wa na iri. to idan zan je kasar waje in zan dawo zai yi wa na tsaraba na siyo musu kaya designers masu tsada irin wannan su saka ina jin kunya na je gaban Allah Allah ya gama taba siya wa maraya ba yace shi yasa daga ƙara a yi ƙundumbanar a siya musu Allah ya ga irin abinda 'ya'yan mu ke takama da shi su ma siya musu na ce to wannan dalilin ya kama hankali na to a irin wannan ne wani maraya ya sako kayan da aka siya mashi a nan yola an zo masallacin iri ga wasu yara kuma su suna da iyaye su ba su sako nasu sai zama masu iyaye da suke kallon marayu ina kuka samo kaya mai kyau irin wannan maraya ce ni mahaifina ya mutu Baba na ya mutu wannan izara ne ta muku yanzu wannan izara ta nisa muku ku ci kwarai da gaske saboda babanku ya mutu ita ce kwarai ita to ni ma Allah ya sa kamin shekara mai zuwa Baba na ya mutu kaga sai izara ta nisa muku yaro ne karami bai san hadarin mutuwar ruba ba bai san me ake cewa mutuwar ruba ba to amma dai abin ya dan burge ni kada haka ga mai uba yana sha'awan wa yana sha'awan maraya saboda nake sha'awar maraya saboda kun yi wa maraya gada Allah ya muku albarka ya dukiyar ku albarka yau kamar da muka faɗa bayan Allah sun aiko da gudunmuwa ta marayu wani bawa Allah bai faɗi sunan shi ba to amma dai Allah ya san shi ya aiko marayu da gudun kuɗi naira dubu ɗari uku ya Allah wannan bawan da ka san shi Allah ka sa albarka kai rayuwarsa albarka ka tsare shi ga kowane irin musifa da kowane irin bala'i Fatima Muhammad ta yi ko marayu gudun kuɗi naira dubu goma sha biyar Allah ka saka wa Fatima da alkhairi Allah ka ta da albarka in tana da miji Allah ka masa albarka in ba ta da shi Allah ka ba shi ta miji mai albarka ka ba ta mutumin kirki ya Allah muna roƙonka idan tana da yaya ka musu albarka in ba ta da su ka ba su ta masu albarka akwai abubakar sadiq ibrahim da hafsat dala da usman kaso sun aiko marayu gudun murkuri da kuma Eh, sani abdullahi bello sun aiko marayu gudunmuwar kudi dubu ishirin ishirin su hudu naira dubu tamanin allah ka saka masu da alkhairi allah ta yi rayuwar su da dukiyar su albarka in suna da magabata ga musu albarka in sun gama allah ka lullube su da rahama daga nan sai isa muhammad bello ya aiko marayu da gumar kudi naira dubu hamsin allah ka saka wa isa muhammad bello da alkhairi ka dukiyar su albarka wasu bayan allah su ashirin da ɗaya sun ba marayu gudunmuwar kudi naira dubu goma goma naira dubu ɗari biyu da goma Allah ke musu albarka ke dukiyar su albarka ke wa rayuwar su albarka Allah duka san su ka kai su aljanna firdaus tare da mu baki daya wasu bayan Allah da taro da titi sun aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin da naira ɗari biyar ya Allah dukkan su kasan su da wanda ya bada naira ɗari biyu har zuwa wanda ya bada dubu biyar a cikin su Allah ka ba su aljanna firdausi mu da su ka azurta mu da makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna firdausi ta tashi alƙiyama daga nan masallaci masu ko sadaka an samu naira dubu takwas da ɗari shida talatin jimlar abin da aka ba marayu gudunmuwa a yau naira dubu ɗari tara da goma sha hudu da ɗari da hamsin allahu akbar allah ya ƙara wa dukiyar ku albarka allah ya ƙara wa rayuwar ku albarka ku ci gaba da taimakon marayu allah ba zai gushe ba yana taimakon ku akawun din marayu don ma akawun five five. 3753 zan maimaita 300 455 3753 banki jai account name jibis offers alliance privilege foundation abuja ana zama a ina muka kwana وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين wannan aya ta sauka tana babu labarin abin da ya faru a daren hijira na daren Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka ya koma ina ya koma Madina Madinatul Rasul wato Qurayshawa sun yi mitin duk wata kabila ta ƙurayshawa sai da hageci wanda zai wakilce su a cikin ne suka ce lamarin muhammadu ya yi ta haka yau kan za a yi ta ta kare abin nan ba za a bar shi ci gaba ba abin nan sai na so yake yi ga har an kai ga ya sa sahabansa sun fara barin gari suna komawa madina to ba san inda abin zai kai ba in suka je suka gama taruwa a madinan nan to wata ran yana iya waiwayo su dole a yi ta kare a yau wannan mitin shedan ma ya halarci mitin ne shedan iblis na shi da iblis da muka amma ya zo a suka wani tsoho ana taron shigo aka ce to kai ma ba wace kabila kake wakilta nan da shugabannin ƙabilu ne sai kuma wace ƙabila kake wakilta ya ce ito eh ba a ƙabila da nake wakilta sai dai mu dattawa da muka daɗe kuma lamarin da za a tattauna nan lamari ne babban muhimmanci akwai buƙatar a ce muna nan don mu ba da shawara aka ce ito eh ba ka kyauta tun daga yana ka taho da ba mu san ka nan garin maka ba ya ce daga najabi na taho daga na aka samu tsohon tsohon najis ya sa bawon ya ce maka tsohon najis za a samu matsala abin da yake duka kai da iblis aka ba shi wurin zama ya zauna aka fara kawo shawara wani ke shawarar da ke bayarwa mu sa shi a gidan kurkuku mu kulle shi magana kowa ya ganshi shi ba zai ga kowa ba har ya mutu a ce, daure rai da rai aka ce aiko muka ya kamar magani shi za a zauna lafiya tsoho ya ce a'a shawarar nan ba sai ba aka ce me yasa yadda da kun kulle shi amma mabiyansa suna waje su za su je su ta wa'azi su ta tare jama'a ran da suka yi yawa su zo su balla kurkukun su fiddo shi ya jagorance shi su su yaƙe ku aka ce a ah, baba ka zo da magana mai ƙarfi a wannan shawara ba ta ba a sake ta tsoho ya koma ya zauna yanzu an ci gaba da shawara wasu suka ce to abin da ya kamata mu kore shi daga gare ai an kore shi an huta aka ce eh wannan yayi wannan yayi to ya sake dawa ya ce Allah sarki ta yara kyau take ba ta karko ya ce wannan shawara ba ta yi ba me yasa ba ta yi ba yace to kun kore shi daga garin kun kun wutar daji kenan sai ya je wani gari ya taimaka musu wazi har su yawa su dawo maka kuma su kore ku daga maka kamar yadda kuma kore su aka ce wannan magana ka gaskiya ce ba ba wannan shawara ba ce ba tsoho ya sake komawa ya lafi. yanzu an ci gaba da bikin sai wani daga hannu yake to ni ina ganin in dai muna so magance matsalar na hanya ne ce mu kashe shi in muka kashe shi ya mutu a huta matukar muhammadu yana numfashi to su guda bata kare ba tsawo ya ce yanzu aka kawo shawara ya ce yanzu aka kawo shawara da ta dace sai wani milki ya ce eh, to za mu iya kashe shi amma akwai matsala yana da dangi da yan uwa da yawa in suka zara takobi za a ta zubar da shi tsoho ya ce ai ba haka za ku yi ba ai ku kabilu ne da yawa eh to kowace kabila ta kawo saurayi majiyin karfi da yi tsara ta kudu idan kuka hada wayannan samarin sai su je su same shi rana daya da daddare su auka mashi su gunduwa gunduwa da shi idan kabila ta so take za ta yaki ba za ta yakan ku kabilu ku gaba da ba kuma ta yawa ƙarshe abin da za su ci a biya diya sai ku ce kun yarda tun da kabilun ku da yawa diya za a rarraba ne sai ku ɗan yi karo karo ba tare da kun sha wahala ba sai ku haɗa biya sai ku sallame su kun kashe maciji sun sadaka ka daga na ga ce to wannan shawara ta dattijo ta yi tsohon shawara ta yi kyau to daga na aka yi tufaki shi na gefe yana dariya bukatar ta biya yau za a kashe muhammadu to shi ne ƙur'ani yake ba da labarin anan ya ce wa in yamkur bika allazina kafaru ka ambaci lokacin da kafirai ke kulla maka makirci li yasbituka shi me ya kamata su yi su aje ka wuri ɗaya ne shi da su sa ka gidan kurkuku wasu malamin ka ce li yasbituka shi da su dadda tsaka da adda yadda zaka kwanta ba lafiya ba ka iya tashi aw ya katulu ka ko su kace ka ya kuri ka ko su kore ta da gare Allah ya ce wa yamkuruna suna kulla makirci wa ba, Allah yana mai su musu bakin su a kansu Allah ya ce wallahu khairul makirin Allah shi ne mafi alheri masu makirci to daga ina abin ya taso an matsawa musulmai lamba a cikin garin makka matsi ya yi matsi har Allah ya tausaya musu muka ce wa ya musulunta hamza hamza ibn abdul muttalib abu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am hamza ya musulunta muka ce jarumi ne kowa na tsoronsa shi ya sa umayya ibn khalaf ya tambaya abdurrahman bin auf wanda bilal ya zo ya hana mai da shi kursu da yaƙi da matasa an sarfi kashe umayya ibn khalaf ba wani bin utba ba jiya na ce wani bin utba kuskure da na ya ce wane ne wanda ya wa kansa alama da gashin jimina ya ce hamza ya ce ba wanda ya mana barna kamar shi ba musulunta hamza kuma sai waye musulunta umar dan kada wannan ya sa musulunci ya ƙara gari duk wanda ya musulunta ƴan uwansa da su za su yi sulbe shi da bugu inda zaune su kashe shi in ya samu sha kuma ya sha amma umar ɗan saƙa ran da ya musulunta sai da ya gina abu jahil bayan sai ya sa ya ce tukar ka jita jita na zo da in ja maka ja baki na ya ce me faru babban masoyi babban aboki babban mai zumunci ya ce na zo da in ja maka cewa na yi kalmar shahada na yi imani da muhammadu abu jahil ya ce maka ta lalace turo kofa garab kadan ya buga a fuska sai na uwa to daga nan ne aka fara samun musulmi har suna iya bayyana musulunci suna iya musulunci a bayyana amma dai fitina bata kare wannan ya sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara tunani akwai bukata sakon da kare zama cikin garin Makka kawai akwai bukatun ya fita ya tafi wasu wurare yadda in makannan ta gagara zama akwai inda musulmi suke za a yi za a yi hijira a koma zuwa ta wani shi ake cewa four side shi zai nuna maka wato kwarewa ya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yasa idan masu aikin haji sun zo a nan maka sai maza Allah ya rinka bin su ya eh, ku daga ina kuke daga ɗayin muke sai ya yi musu wa'azi karshe abin ya rikice ya zama fada-fada a daina gubaran bara sai ƙara gaba ko daga ina kuke mu daga wuri za kuke to ana na har sai ga wasu samari guda shida amina suna tari sai maza Allah ya zo inda suke ya gaisa da su gaisuwa ta mutunci da shi da sai na Abubakar zai anhu ce ku mutanen ina da suka ce mu mutanen Madina mutanen Yasriba Yasriba ita ce Madina na ko yan wace kabila ce suka ce duka bayan kabila kafir ce wane ne jagoran ku sai suka nuna daya wanda ake cewa As'ad ibn Zurara na'am suka ce wannan shine kamar shugaban ƴan wannan tawaga ta sai sai ku ne kuke da kawancin zaman lafiya tare da Yahudawa suka ce ya kwarai mun kulla kawancin zaman lafiya tare da yahudawa madina muna zaman lafiya sai wanzu alfara sai ce akwai bayanin da nake so da muku sun amince suka ce mun amince ya ce to ku zo mu zauna da aka zo aka zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fara musu wa'azi ya fara karanta masa Qur'ani wallahi ba su tashi da gore ba gaba yin suka kalmar shahada su da gaba ne suka nan. dukkan su matasa ne na Madina daga nan suka koma madina manzan Allah ya dawo wannan karo guda da aka yi babban kamu an kama har mutum shida a cikin su har da jabir dan abdullahi shahararren sahabi da na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to bayan sun koma sai suka ci gaba da su ma kamar da'awa da isar da sagowa a ƙarƙashin ƙasa ana cikin wannan yanayi wannan a shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira ke a shekara ta sha biyu bayan hijira sai suka sake dawo aikin haji wannan karan sai suka zo su goma sha biyu da mutane guda biyar a cikin wa'ancan guda shida da suka zo bara ɗaya bai zo ba wanda bai zo ba shi ne ɗan abdullahi shi ne wanda bai zo ba da kuma wasu mutane guda bakwai waɗanda su karo na farko da suka zo kenan kuma cikin mutanen nan guda bakwai guda biyu yan kabilar aus ne guda biyar su ne yan kabilar kazrat da sauran yan kabilar kazrat guda biyar da suka zo ba su goma sha biyu zai suka zo kuma da suka zo da suka tsara yadda za su haɗu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a wannan sarar duk da abdullahi abin da aka nabi zurara yana cikin su ba shi ke jagorancin tawagar ba wanda ke jagorancin tawagar wato shi ne shahararren sahabi da muke magana a kai shi mu'az ibn al-harith ibn afara wanda su ne samari guda biyu da suka kashe abu jahil na'am eh dan uwan mu'awwal dan uwan mu'awwal na'am da suka zo suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi bayanin musulunci suka ce ya rasulullah muna gada zai yi kyau ka ba mu wani cikin sahabbanka sai mutum tafi tare da shi ya ci gaba da wa'azi da karantarwa wanda ya fi mu ilimi wanda yake tare da kai madinan nan ta yi kama da wuri ne mai albarka za a karbi wannan addini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince sai kawo abin da ake cewa Mus'ab ibn Umayr Mus'ab ibn Umayr sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai ya shi yake to ka tafi tare da su daga nan sai kama hanya sai zama Musa ba tarihin musulunci shine da musulunci da farko a duniya sai ke masa kirari da awwalu sufara'il islam the first islamic ambassador ai suna zuwa kuwa Musa bai ci gaba da wa'azi da karantarwa kamin shekara ta kewayo babu wani gida na auki da kazara da musulunci bai shiga ba san da ya fara wa'azi ya dan fara samun matsala sai Allah ya kawo masa wani irin taimako dama da yanzu ya sauka da gidan asar ibn Zurara shi ya sauka da shi in za a je wa'azi kai asar ibn Zurara ka ga sanjani saboda haka kai ka yi kai za ka jagorance shi anguwa anguwa to ran da sai kai shi wata anguwa shine anguwar ‘yan bani abdul Ashan don yi musu wa'azi mutane suka taru yana faɗa musu musulunci sai aka je aka gaya wa sa'ad ibn mu’ar wanda ‘yan kabilar bani ashhan suna ƙarƙashin auto shi ne shugabansu gaba ɗaya cewa ga bakon malamin nan fa da ya tafi gidan asar ibn zirara yanzu sun tsallako anguwarsu sun shigo yankin ya samu wawaye da ba su da hankali yana batar da su yana sa cikin wannan sabon addini wannan magana ta fi satar da sa'ad ibn mu'az sai fadawa wanda yake tare da shi usayd ibn kubayr yace maza ka je ka samu mutanen ta ni ya kamata in je da kaina to amma ina ina son dan yar tara. saboda ta san asal ibn zurara ɗan ta ce ɗan ɗanwar mahaifiyata ne ɗan gugguna ce ina ba ta gane wani ɗan gugguna ne to saboda wannan dangantakar ina ɗan yi mishi tara ka je ka ce in suna son rayuwarsu kar ka ƙara shigowa nan in suka ƙara shigowa to ba maganar zumunta ko kara ta kare duk abin da ya same su suka jawo kansu usain ibn kudayr nan take ya ɗauko mashinsa ya taho aka ibn zurara yana hango shi ya gane kabaci sai ce musa ibn umayr ga wani mutum can yana zuwa babban mutum ne mai daraja a cikin mutane shi kuma jagora ne ina tabbatar maka in aka yi sa a yi musulunta to Allah kaɗai san wani za su musulunta a sanadiyar musulunta shi ka roƙi Allah Allah ya sa ya musulunta daga zo mutum ibn kuzair ya kan mamakin sa a ƙasa Ya ce me ya shigo da kuna asar nan ba iriyar ka bace irin abin da za ka yi a can ka kwana lafiya ɗan yanke mana ba za mu kyale wanda ne hankali ba kai wani ba koyi zo daga maka wai na cewa wai Allah ya aiko mai gidansu saboda haka zo a yi bautar gumaka a zo a bauta wani Allah shi ba za mu karbi wannan anan ba ku tashi ku sai inda dare ku sai wasu abai kalle shi ya murmushi ya ce gaskiya ka faɗa a matsayin ka na shugaba ya kamata ka kare duk abin da zai cutar da jama'ar daidai amma me zai hana ka zauna ka ji me muke faɗa idan ka ji abin da muke faɗan yi maka sai ka karba idan kuma ka ji abin da muke faɗan bai yi maka ba yanzu ka kana da hujjar da za ka kore mu ka kore mu akan abin da ka san me aka yi mu kuma an muka kama hanya muka tafi ba mu kada dawowa sai tsaye da kare an fafta tunan ka yi adalci sai ya zauna mutsa bai fara masa wa'azi ya fara karanta masa qur'ani usair ibn kubair yana bada labari yace wallahi tun tamin abin nan aka ibn zurara yana bada labari yace wallahi tun tamin usair ibn kubair ya magana fuskar ta kawai da muka kalla muka gane wannan zai karbi kalmar shahada saboda yadda ake masa bayani fuskar tana haske yana murmushi yana fara abin alamun abin yana shiga cikin jikinsa ana gama wannan jawabi yana daga kai ya ce ha za kalamun jami'i ma a hasaruhu wa ma a shimaluhu ya ce ku yi mamakin wannan magana mai kyau wallahi ba taɓa jin abin da ya kama hankali na ba kamar wannan jawabin kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadha din yaya kuke idan ana so a shiga cikin wannan addini yaki nan da kake ce masa kai wanka ka karkake tufafinka kai kalmar shahada kai sallah raka'a biyu ka zama cikakken mutum yace duka wannan na'azi nan da ke shiga gida ya wanka ya sa kaya mai tsafta ya fito ya karbi kalmar shahada aka kwatanta mai da zai sallah ya sallah yi. sai ce da ku na ku zan je koma wajen sa'ad ibn mu'az bi yadda zan yi kawo muku shi zan yi kawo muku shi ku roki Allah ya ba mu sa'a musulunta wallahi in yi musulunta duk kabilar autu babu wanda ba zai shiga musulunci ba Saka ce muna nan muna jira yanzu ya musulunta har ya zama dan kwamitin da'awa sai zo sai ibn kudar ya koma yana zuwa sa da ibn malik ke ka same su yake kwarai na same su ka gargade su yake ake ta. na gargade su sun birgita sosai na ce kasu ƙara dawowa na duk abin da suna yi ban ga matsala cikin abin da suke yi ba dan na saurari maganganun da suke faɗa maganganun duka maganganu ne masu kyau kamar da kace a ja kunna su na ja kunna. su kuma alƙawari ba za su ƙara dawa ba to amma sai dai akwai matsalar da za su yi Salin zuwa zai sai mai ta taso ya ce yan kabilar da muhari ga ta kuma su sun fusata wasu suna so zo su samu asar ibn zurara ta kawo masa hari su kashe shi saboda ya kawo kwan malam me yin zafi cikin lamarin har za a kawo maganar kisa ya ce yan kabilar banin hari ya ce ka ai maka daga mataki ka je da wuri ba ina tsoron kamin ka je ka samu sun kashe asar ibn zurara ƙarar shi wancan ba ne duk abin da ya same shi shi ya ciwo amma wannan dan uwanka ne karka mata dan kalar ka nan take yin zari takobi da mashi ya kafa hanyar dama shi bukatar shi ya kawo shi wuri. yana isowa sai ga kowa a zaune ana ɗaya ana sauraron wa'azi sai gane ba maganar kisa a wurin nan farko aka ɗana mashi har daga nan ya fahimci magana saboda haka yanzu ya samu ana nemin zurara yake mai gida muka da za ka tsallako ka shigo cikin yanki na ba da izini na ba ba da sani na ba ka rika tara al'umma ta kana cuta musu wani abu da mu ba mu san menene ba yace to wallahi kai da farko kai na karshe dan kai dan uwana ne duk da ka kare a dan wurin zuwa kare kanka magana yan wata ka ta kare mazabi no bari bin itirar da ya abin da ka faɗa gaskiya ka faɗa me ya amfanin shugaba in zai bari a cutar da al'ummar duk abin da zaka ka kare al'ummar ka yace to daidai ne kuma abin da ake so aiki yace amma da bai zai hada kaji ne muke faɗa shin abun wanda zai cutar da kai da al'ummar ka ne ko zai taimake ka da al'ummarka idan zai taimake ka da al'ummarka ka sai ka karba domin damuwar ka ci gaban al'ummarka in zai cutar da kai cutar da al'ummarka ka ga yanzu ka san menene sai ka ce bara kar mu ƙara dawowa ni kuma ina tabbatar maka in ka ce kar mu ƙara dawowa har abada ba za mu kara zuwa nan ba sa'ad ibn mu'adh yace daga da amfafa yake kai ma kai adalci gaskiya ka bada dan maganar na fada mu ake ba jira kudi na ba bare jira kudi shi ma sai ya zauna yana zo da sai fara mata wazi aka fara karanta masa qur'ani usair ibn kudair da asar ibn durara su suna kallon shi suka ce wallahi ka ji a mana mun gane imani ya shiga cikin zuciya ana kammalawa abin da ya tafiya da Allah ya za a musulunta ya yake aka faɗa masa yadda ake musulunta a wani ya karbi kalmar shahada yana kalmar shahada sai ya tara al'umma ta gaba daya ya ce ina son ku gama menene na a wajen ku suka ce duk shugabanni da muke ba mu taba mai adalci ka ba ba mu taba mutumin kirki kaman ka ba ba mu taba mai tausayi kaman ka ba ba mu taba mai rika amana al'umma kaman ka ba ba mu taba samun mai gaskiya kaman ka ba wannan shine ka a wajen ku yace idan na karbi abu za ku yi amincewa da shi suka ce a duk cikin mu ba mai ka, ba mai hankalinka ba mai dogon ka duk abin da ka karɓo mun san alheri da wajen mu ba za mu karɓa yake sai ina faɗa muku cewa daga yanzu ba zan ƙara magana da ɗaya a cikin ku ba namiji ko mace sai wanda ya karɓi kalmar shahada yana faɗi wannan magana suka ce ya ake karɓar kalmar shahada aka ce ina ba ko malamin nan na maka musu abin da bai zo to ci gaba da fara kalmar shahada sai suka yi layi kamin rana ta faɗi a jama'ar da ke ariyar gaba ɗaya, babu gidan da addinin musulunci bai shiga babban da gida guda biyu duk sun karɓi kalmar shahada Allah mai bi ku mutanen maka sun yi karba mutanen madina sun ne sun karba wannan ya da shekara ta goma sha uku bayan hijira ta zo sai ga masu abin ibn umayyar da kanshi ya jagoranto mutum ɗaya har mutum saba'in da uku har da mata guda biyu daga musulman madina sun taho makka domin ganawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin aikin hajji suka ce wannan kara kuma ba maganar Mus'ab ibn Umair bane annabi suke son gurgu ne tashi da wajen su tunda dai mutanen Makka sun kisa karba to ya dawo wajen su su karbi addini za su ba shi kariya ba za su bashi anan ana kai masa hali kullum ba ba zai yi ba bayan sun shigo aka yi so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sabo manzo Allah ya ce to a sanya inda za a yi biki a nan dai aka yi abin da ake ce bai atul aqaba na farko ah. a lokacin aka bai atul aqaba wancan zaman da suke na mutum goma sha biyu shi ne bai atul aqaba na farko wanda kuma bai atul aqaba na biyu shi ne zaman da ba taba zama da aka sawa security kamar wannan zaman ba manzo Allah ya ce zaman ba za a yi shi ba sai a ayyamu tashrik ayyamu mina kwanakin da an gama dawafi an koma zaman da za a yi mina to anan za a yi zaman kenan duk wanda aka gaishe a wurin an san ya zo aikin hajji ne babu tuhuma a kai shi a minan kuma ba za a yi zaman ba sai da tsakar dare tsakar dare masu rufi uku na ƙarshe na dare za a yi nufi a ina za a yi nufi manzo Allah ya ce a yi nufi ne a jamra ta farko a nan wajen jamra ta farko akwai wani datse kaman kogo na dutse ya ce tunan za a shiga a tattauna da tsakar dare mutanen da suka rinka zaruwa da ɗaya da ɗaya sai da su gama hallara su saba'in da uku har da mata guda biyu da sumayya da ummu ammara wajen ne, ummu ammara al'asariya ke za mu ji labarin ummu ammara nan gaba za mu gane akwai ta sauke a cikin mata me yake faruwa bayan an gama hallara gaba daya san sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi Maza Allah ya zo tare da Abbas Abbas bai musulunta ba amma tun da magana ce ta maza Allah zai bar wani gari su zuwa wani gari daban to Abbas yana so sai ya zo ya ga zuwa ne kuma ya tabbatar da mutanen da za su yi kare masa dan uwan shi ku ji hidimar da Abbas ya yi wa addini kafin ya musulunta sai sa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yakin Badar ƙuraisha sun tilasta wa abbas an taho da shi wajen yaƙi to ko kun gan shi kada ku kashe shi shi yasa sai na wani ya ce wa abbas kan musulunta zan fi murna ta yi da mahaifina kan sabiya musulunta bayan an zo an zama halarwa kamin kowa ya magana abbas ya fara magana abbas ya ce ya fi mutanen madina duk bukurmi da wuce ji ana yi da muhammadu a nan ba bai da data ba ne mu ne yan uwansa muke tsaransa idan kun san cewa idan ya je wajen ku lamarin nan ya girma duniya ta tattaro kanku za ku faɗa ku firgita ku kunyata shi ku mika shi wajen abokan gaba to maganin ka a yi kar a fara ku bar mana kayan da tsara kayan ma'anar garin maka idan kuma kun san har za ku tafi da shi to sai kuma na alƙawarin abin da zai same shi sai zai same ku ku mutu tare da kuta sami mai ba ku shi ku tafi da shi menene an sa ko an sa nan ake ansar suka ce bar wannan magana ya rasulullah ka daukar wa kanka da ubangiji ka duk alƙawarin da kake so akan mu mu aminci duk abin da kake so sai an yi kaza zaka zo mu aminci a rubuta kawai ka dawo to anan ne aka rubuta ya sharuɗa na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai hijira ya koma zuwa Madina wajen ansa amma da sharɗi guda biyar sharɗi guda nawa guda biyar sharri na farko shine ne a wa fa idan ya taso ya madina to sun yi alƙawari duk abin da ya faɗa za su saurara za su biya ba mai saba shi suka ce mun yi wa Allah wannan alƙawarin mun yi wa manzon Allah aru sharri na biyu idan ya taso ya dawo madina za su yi na su cire dukiyar su ci wannan addini suka ce ya rasu da na in duk abin da muka mallaka kake so kwashe ka gina addini mun amince a rubuta wannan shi ma kai ne aka rubuta sharadi na uku ba za su yi wa manzan Allah butulci ba ba za su yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tawaye ba a iya zaman da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai har zuwa lokacin da Allah zai gina wannan hadisi wannan masu nake sun amince sharri da hudu idan aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hari a Madina abokan gaba to sun yadda za su kare manzon Allah daga dukkan abin da za su iya kare kansu da ƴaƴansu da matansu da su da ƴaƴansu da matansu sun yadda za su iya mutuwa wajen kare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka aka tafi lissafa wadannan sharuɗa duka akan su kake sun amince an gama lissafa shirɗa an gama rubutawa matsayaci shaidan sai hausar dutse sai doka kururuwa ya ce mutanen maka kuna ina a cikin dare ga muhammadu zai ya ɗauko mutanen madina yana kulle-kulle da su kuma kulle-kulle da masifar kanku za ta fada kuna can kuna bacci me kuke yi ba za ku zo ku kawo musu hali ba kawai sai suka ji ana kururuwa manzan Allah ya ce iblis duk wanda ke maka sai ne tashi daga bacci ya za a yi mutanen madina suka ce ya rasulullah Musa ba din nan mun yi da mu yi shahada a yau ba mu dama mu zara takobi su zo a da manzo Allah ya ce ba abin da kuke so kenan ba so kuke ku mutu ba so kuke ku rayu a yada ya yace ku tashi ku tafi suka tashi suka tafi manzo Allah da Abbas suka tafi sanda mutanen Makka suka zo babu kowa duk da haka bai ishe su ba sai da suka je suka nemi shugabannin Madina to da yake an yi mitin ne a boye duk wanda ya halarci mitin matar shi ma ta san ya halarta duk wanda aka tambaya bai san me aka yi suka bincike bincike har a Abdullahi ibn Ubay ibn sanin an jirgin shi ma bai san me aka yi karshe ne suka ce da wata kila magana da jita jita ce sannan suka dawo to ana nan ana nan ana jira duk shiri an gama Allah ya ce ya da izini daga nan sai Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa izinin sahabbai su fara hijira amma ban da shi manzo Allah ya ga sahabbai a fara hijira daga nan sahabbai suka fara zarewa da dade suna tafiya kan mutanen Makka su ankara mafi yawan sahabbai sun yi hijira sun bar Makka sun kama hanya sun koma Madina mutanen Madina na can Najira amma duk da haka an yi ba na faɗa muku yadda aka da sahibin ibn sinan sinan ar-rumi sahabi rumi sai da saka da sa gaba ɗaya sannan suka bashi hijira abu salma da ya zo zai hijira yana da matar shi da ɗansa dangin matar suka ce ba za mu hana ka hijira ba tun da ba muka yi muka ba amma yar muka ba inda za ka je da ita ya yi ban haƙuri ya yi lallashi suka ce ba zai yi ba suka kwace matar da ɗan shi kuma yan uwan da suka dauko makamai suka zo suka kama dan suka rike suka ce uwa dai ta kuce amma dan namu ne domin mu da yan uwan uban ta sai a babu yaron mu kuma uwa tana rike da hannun yaron yana ja suna ja karshe kai ka kara ta hakura da abanda hannun da ta ta kabo wannan baiwar Allah kullum za ta fita bayan gari ta zauna ta rika kuka ba za ta daina ba sai maraice yayi sannan ta dawo gida sai da ta shekara guda tana kuka sannan aka samu wasu masu sosai suka ce kai mata nan ba ta kuke ta karasa mutuwa ba uba ta tafi mijinta sannan aka zo ce to kama hanya ki rubuce ki mun yadda ta kama hanya yan uwa mijin suka ce to tunda yanzu yi ki rubuce ki ga danki aka ba ta danta ta dauki danta ta kama hanya za ta tafi Madina tafiyar sama da kilomita ɗari biyar a cikin danki. ba ta tare da kowa amma ka dauka za zata sai da ta iso tar'in aka samu wani sahabi ya ganta ina za ki je fada ya zara ta kuzi ce muje raka ki ya raka ta tun daga maka hamadi sai da aka je bakin garin madina wajen makabartar kuma ya ce to a cikin garin da mijinki gani daga nan zan juya ko garin ba zan shiga ba iyakar aiki na in kawo ki gama aka sabu suka rage akwai wacce ta wani jira kashin ruwa zai kashe ta ba ruwan sha kawai sai ta wani abu ya taba kanta tana taba kawai sai ta yi gaban guga ce ta ruwa ta kama gugar ta sha ruwa aka janye gugar ba ta kara jin shi ruwa ba har da ta mutu har zan ta mutu wata gane da shi ba haka sahabbai aka yi ta hijira ana komawa wannan bai shiga karan maka ba sai da suka rinka yi duk in za ka hijira a kamo ka a sa ka a kurkuku kuma a ci gaba da asarta da sai na umar dan kaɗan da ayyash da hisham su guska shirya za su hijira ga inda za su haɗu to umar da yake jarumi ne ke da rinka jin kafirai na masa ban na shi to fa zan hijira wanda yake so dan sai zama maraya to ma haɗu da shi bakin jini wanda yake so uwar sakarasa ɗa ta yi tagomi to ita da aka hanyar wanda yake so abokin sai rinka turo da shi an zo ana hira shi kuma yana lahira to ita ne aka hanyar sanda yake so sai ya samu ayyashi amma bai samu hisham a wurin ba suka jira shi ashe dangin shi sun kama shi sun kulle shi kuma da ayyashi da hisham yan uwan juna ne sai sun biyu suka hijira zuwa madina bayan sun hijira bai ita ba su abuja ne suka ta sake tasowa suka bi su har madina suka je suka samu ayyashi suka je to amfani hijira ka uwanka na can tana ta kuka ta ce ba za ta ƙara shan ruwa ba ba za ta taje kanta ba ba za ta shiga inuwa ba kai ta ganta da idanunta in ba haka ba sai ka mutu ya kamata ka je ganin halin da yake sai fara sai dama warware yake karkaje ma kirce ne na wayannan kafiran fa da su ba za ta sha ruwa ba ga bari za ta maka da kika za ta sha ruwa ba ta kada kaje kanta ba dukan ya kwarkwata in kwarkwata ta cije ta za ta taji a ya shi maza zai je garin wasa ita da ta kama ga taguwa ta na mata kredit gudun bala'i ne da ita matukar kana kan taguwar baya da kai da kai duk da suka ma da bara karka sauko har a yi taujen warka yace to suka kama hanya su su bi shi shi kare sai da suka je tsakiyar daji an yi nisa abu jihar ya ce rakumin shi yana da matsala ya sauko yana duba kofatarsa ya ce kai ba za ka sauko ka taimaka mana ba sai ya manta sai sauko yana sauko sai kama shi da kokuwa suka sa igiya suka daure shi dam daga ce kai ka dauka ka sha to baka sha ba sai mun kai ka haka zaka taka da kafa mu kai ka buna kan abun hawa mu har a isa garin makka tun daga nan saboda bisa shi ne taka da kama da suka je maka hidda suka zagaya da shi shi garin maka mutane na kallo suna ce ko gari za ku rike da wawaye ku da zai hijira haka aka ce wata to karshe hijira na ita ta sadawa mutanen maka hankali za su ɗauki matakin kiran taron kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da muka ce hakki da yayi ne ya halarci taron sai sun gama yin ittifaki sun zabo matasa a wannan ranar kuma sai Allah ya ce manzo Allah na baka dama kai hijira manzo Allah yayi murna bai san me kafirin ke ba ana gaya masa ita ba hanya waktu zahira lokacin da ƙa'ida laraba ba sa tafiya yawo suna kwanciya gida da su huta sai tafi gidan sai na abubakar aisha radiyallahu anha tana ba da labari dan tana gidan su tana yarinya karama sai sai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo aka fara sai na abubakar annabi na sallama budar bakin sai na abubakar ce annabi ke sallama kake ya ce annabi bai saba kawo ziyara wannan lokacin ba duk yadda aka yi Allah ya baka iko mai hijira ne sai zai ya rasulullah mai ke tafe da kai ya ce Allah ya bamu dama mai hijira ya ziyara ya rasulullah an ba da dama ya ce kwarai an ba da dama dama musu gaji da zama cikin bakakai kafaran abin da ya sa mai hijira ba saboda ba rage tafiya a masa ba to ya za a yi maza Allah ya ce ai abin da ya sa da zo da kai za ka raka ya ce a suhu ba ya rasu rasulullah ni za raka kai ke yi yace Allahu akbar yace ai na rada da yake yace litiri na sai ragoma guda uku da guda biyu na saya na sa aka musu training na tafiya cikin sahara aka musu training daukar lokaci ba su sha ruwa ba dan na sai mu bi ta za a je to zama muna da ragoma da suke da training bai gaje sai daga mu san hanya ba akwai bukatar da nemo wanda zai san hanya shi ma zai bukaci raƙumi sai na ƙara tura raƙumi na uku shi ma na masa training bayan na gama wannan na tunanin wane ne wanda wato zai zama ɗan nuna mana hanya ma dubu nisa fiye da ya sa hanya kuma nawa ya kamata in biya shi ya ce daga gama ya ce sai na ƙara tunanin bai kamata mu samu hanya ba ya kamata mu samu inda za mu fake in mun samu inda za mu fake din nan to dole muna da buƙatar abinci kamin neman mu ya lafa ya zai a rika samun abinci sai na tara da a asma ita za ta rika kawo mana abinci ita ake cewa za ta fi kai ne gyanan da ta kama ta yaga ɗaya ta ɗaura abin nan ta, ɗaya da shi ta wa langar abinci idan an sanya a cikin boro sai ta rataya ta tafi ta kai musu abinci a cikin kogoyi da suka baki ya ce na san halin ƙurai shawa za ta yi ganin shafin kafa ta sigara tafi kafa ta ne a biyu sai ta sake tare da wanda shi kuma zai ciwon tumaki inda ta kawo mana abincin da kai ta dawo shi kuma sai bi sawunta da tumakin sai ya ɓata bakin zanen da ba za a yi duk sai na maka ya zama wannan da yaushe za mu tafi da daddare shi yasa da aka zo wajen hijira Allah ya fara kaddamar da sai Abubakar kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar aka fara gabatarwa Allah ya ce in da tan suruhu fa kada nasarahu Allah إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى نعم وكلمة الله هي العليا الله أكبر الله عزيز حكيم Allah madaukin sarki ce illa dan suru idan ma ba ku taimaki annabi ba. Maganin nasarar Allah ba, aiki da Allah ya taimake shi. Na'am. in akarar da hulun zina kafar yayin da kafirai suka fidda shi da garin maka sani ya nai su biyu ne annabin ne na biyu in an ce sani ya nai ko biyu akwai daya amma kai ne na me na biyu in akarar da hulun zina kafar kafirai suka fidda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sani ya sunayi shine na biyun mutane guda biyu to ware ne na ɗaya annabi kenan wa aka ba na ɗaya sannan aka ba wa na biyu a harkar hijira saboda waye shiri da tafiyin hijira gaba ɗaya saboda an shi da alƙur'ani ne shi yasa ne mai zama tare su ne na biyu biyu mutane saboda shi ne duk wato kana so ga dalilin da yana bakar kai hijira nan da za a gane wa ake so abubakar duk wannan shirin ya gama aka ce gida ma abinci da kudin kefa ne yake to Allah zai rike mana akwai ne dan zubo sai zuwa zuwa sai shi kai mai gidan ya dan masa lamba ko dora hannun shi akai tunda baya gani in ya dabi kan kyalle can kasa dan wasu abubuwa na dan motsi motsi ya ce to akwai kaya a kasa babu matsala <laughs> annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi yana komawa gida ya kira sai na ali ya ce to Allah ya ba shi ko da hijira amma Allah ya sanar da ni cewa kafarai za su zage gida na ta kawo hari da daddare kuma za su rinka lekowa nan za ka gane ba ake cewa aliyu na hamila ne ya ce to ina so ka kwanta a kan gado na ka lulluɓa da mayafi na duk sanda suka leko su ɗauka ne ne in sun kawo hari kai su ne ka kuma wuce ya ce an gama ya rasu. yaron kadara kai ne aka ce ka kwanta kan gada wanda za a kashe ka zuba da bayatin ya kai kasa masu zuwa kisan da ne sun bude za su fara fara ai sai ka ce ban gane ba ya rasu nan to niyya za a yi amma sai na yi wallahi bai tambaya ba ya abi ya ce an gama ya rasu da. abi wa ummi uwa da uba duk ban sani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya ce to dakata kaga wannan zinarin ne na kafiri wa da shi kawo mun ajiya saboda na ji tsoron ya ba kafir yan wanka amana to da ka ba bashi kaji wannan dukiyar ta wani waɗanda ke kula-kulan kashe shi kuma dukiyarsu da da su ba kowa ajiya ba sai annabi za su ba shi ne alhaji za a kore shi gudun hijira amma kuma yana ba da su da safi a ba su kayan sai na aliyu ce a ne da zan kwanta ganin mai mutuwa kwana ba da sannan da zan fada da safi wannan ya kasance lafiya kanan ku zan kwanta lafiya kanan da safi sai sa shi yana kwanta kan ganin bace kwashe ba abin da ya zabe saboda ya yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wayannan matasa sun kewaye gidan كاشدري مزالا صلى الله عليه وسلم مزالا صلى الله عليه وسلم يدو ساكي ساكي ساكي ديري سبوبا مزالا هنا خرج وتعالى في سورة ياسين وجعلنا من بين أيديهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم

ku ɗauki hanya direct opposite wannan ne da da yasa suka yi target din wato kogon kau domin su fake a cikin kogon da suna tafiya sai na abokar sai wuce gaban manzan Allah sallallahu a cikin dare wani lokaci sai ya taka bunki da sauri ya dawo baya wani lokaci sai ya koma dama wani lokaci ya koma hagu misali ya ce ya abokar da ke faruwa sai zagaya da kake ya ce ya rasu da ina in kana gaba ina baya sai ga kamar kafirai ga su nan sun yi kwanta fauna za su kawo maka hari shi yasa sai yanzu burin wuce gaba in sun kawo tsara tsara ya sami da ke kabila idan yana gaba sai ga kamar sun fito ta baya in na koma baya sai ga kamar za su fito ta dama in na dawo dama sai ga kamar za su fito ta hauni ya rasulullah da haka haraka isa bakin kuma za a gina shi maka shi da aka tara su da da ba zai fara shiga ko ba kusan bai da ciki ba saboda me yace in eh, mutuwa ne ma ne in mutu kai ka kira dan kai ki da amfani ka ne amfani ya rasu da sai da baka da shi cikin kogon ya lada kogon ba ko sai dai ce manzon Allah ya shigo kamin manzon Allah ya shigo ya ga ramuka ramuka a cikin kogon ya cire rigarsa ya yaga ya rinka toshe ramuka sai da ya toshe ramuka gaba daya sai rami guda ɗaya bai samu rigar da zai toshe ba ya sa kafa sai toshe rami sannan ce manzon Allah ya shigo manzo Allah ya shigo shi fanta ya rasulullah fa wahala akwai bukatar taimaki ya fantar da manzo Allah kan manzo Allah yana ne yana kaciya manzo Allah ya fara bacci ashe maciji ne a cikin rami inda ya toshe da kafarsa maciji ya sare shi bai daga kafar ba ya ƙara tararsa bai daga kafar ba dafi ya fara bin jikin shi dafi ya ratsa ya hau kai shi fuskarsa ta kumbura labban bakinsa ta kumbura idanunsa suka yi jaja wurin dabi ya shiga jikinsa hawaye suka fara zuba daga idanunsa amma bai tada manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam har yayin cewa annabi bacci hawaye da suka zubo a kuma kumatun manzan Allah sallallahu alaihi sallam shi yasa manzan Allah ya farka annabi na farka ya bin cikin wani yanayi yace lafiya ya kai Abubakar yace ya Rasulullah kwanta take bacci kwanta take bacci ya Rasulullah annabi yana ya yi bacci da ke faruwa yana ya rasu da lamu ta ka samu kai bacci ta da jiya rasu manzo Allah yake me nake gani me yasa ne ka sannan ya lura da kafar sai na Abubakar ya janye kafar sai gane abin da yake faruwa manzo Allah ya yi masa addu'a ya shafa masa kuma Allah ya warkar da shi sai zuka fare masu nema sun biyo sawu kuma har sun iso bakin ku da Allah wa ya tsaye da maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mu dauko ta hannuwa sai da abu gidan wani ne sani yadda da yake wa ya kamata ya zama na farko wa ya kamata ya zama na biyu shi sa Allah ya ba sai da Abubakar wannan dama da bai taɓa ba wani ne ta duniya ba hmm. shi yasa duk sahabban annabi ne kake bai dawa da sahabi bane malamin ce ba za a ce ma kafiri ne ba amma sai na bakar kake bai da sahabin annabi ba ne. ko a ɗakin ba aka haife ka ka zama kafiri original na hoton farko saboda shi qur'ani ne yake shi sahabi ne yace iz yaqulu يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يا إيه كيف أنا وصاحبي في صحابي سواء صحابي هذا نعم sai zuga kafirai sun taho sun taho har sai zo bakin kogon wasu na cewa tunan nan dai ba inda za su iya buya sai na sai na bakar yana zaune yana ganin ga kafa hutu ta karkashin kofar kogo ya ce ya rasu lalla da ɗaya daga cikin su zai ne ta karkashin kafa hutu da zai gamu maza Allah ya kalle shi ba mushi ya ce ma sannuka bislainin lahu kuma me kake tsammani da guda biyu waɗanda Allah ne na uku su ne kake tsammani zai sami ba abin da zai sami mu Allah zai kare subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yau ma akwai manyan baki da sai kamar ziyara a wannan babban a wannan majalisa ta mu mai albarka akwai brigadier general muhammad ke fada koma didi na nys wani general ne kuma general na duniya ku ce allahu akbar ku ce allahu akbar ku ce allahu akbar wannan bawan allah ya so sai hidimar da yi wa addini hidimar da yi wa sunna in kun san hidimar da yawa addini hidimar da yawa sunna wannan ba wanda za mu ci gaba da yi wa masa addu'a a kan rayuwa Allah ya kare shi akwai abin da ba mu ga ku a nan abin da ba sannan akwai fadabon minista police affairs alhaji mai gari dingyani kwanaki ma ya kawo mana ziyara wannan minista yau ma ya sake kara kawo mana yanzu wurin ka ce ka riga ka zama nan majalisa a kuma mu majalisa da awon mutum da ta Allah ya kara wa rayuwa da zaman Allah ya kara jagoranci subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi